بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقلتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثقلتموهم فشدوا الوثاق فإما من من بعد وإما فداء حتى تضع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ابدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اجارني الله واياكم الى النار اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا بد أن Allah subhanahu da eh, ya zaki haɗa mu wannan majalisi mai albarka don yi gaba da karatu da cikin littafin mai albarka za mu karatu na imamu abu da tariya ya da bin sharaf annawawi rahimahullahu fatan Allah mu da cikin mana jagora cikin abin za mu karanta idan ba manta ba muna cikin kitabu umuri manziyu Allah, babu tahrimin ghibati wal amri da hifdhi lisan da mun karanta hadisai da dama da muna sa ran da shi wa Allah za mu yi wannan babu na yau a yau za mu tashi kan hadisin da malam yi wa an abi bakra رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أنا أنت النفس متفق عليه ولا hadisi ne girma درجة daraja da kuma sakonni da yawa mun so mu kawo shi duka saboda fa'idodin da ke cikin da yawa kai wa ma ta sha'una illa an yi sha'awa Allah bai ba mu iko ba hadisin yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani a yawun naha wato ranar goma ga watan zulhijja a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hajjin sabbali ɗaya na duniya wanda aka kira shi hajjatul wada hajjin ban kwana wanda wannan suna yana haifar da kamar annabi ya yi hajjuka da dama amma ga na bambana wa abun ba haka yake ba annabi ya yi hajji ba ɗaya ne dalilin kiransa hajjin bambana saboda bambanan da yake da al'umma a lokaci yana gaya muku ku koyi aikin hajji ku ji bayanan da zan muku a wannan rana la'alli la alqakum ba'da ami hada fi mithli mawqifi hada wannan ya ce ke yiwu ba za mu sake haɗuwa da ku ba a bayan wannan shekarar a irin wannan lokaci wanda zafai da yawa sun zabuka wanda suke da hasashe da kuma hange na nesa da kuma sauraron sakonnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun fahimci cewa qawba ajalun nabi sallallahu alaihi wa sallam ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mutu saboda waɗannan bayanai da yake na gama da gurbanan isa aka kira shi hajjin wada wannan mutuwar da ya yi ma aka kira ta kubbatu wada saboda tsayin da da kuma kafannin da ke gaboji a cikin ta ya taɓo dukkan al'amura na addini muhimmai ya yi bayani kuma dukkan da ya gama zai ce ana halbatar shin na isar sahabbai za su ce mana ta yi na mun shaida a ƙarshe ce Allahumma fashhad ya Allah kai ma ka shaida so da haka annabi ya da dukkan sakonni daga cikin sakonnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar yake inna dima'akum wa amwalakum sani lallai jikinku da dukiyoyinku da mutuncinku shi a aradakum haramun Ana kenan haramun ne bai bi dukiyar wani ba da sa ba haramun ne ka zubar da jinin wani wanda bai cancanta ba shari'a ba ta ba ta wannan dama ba haramun ne ka ci mutuncin wani wannan shi ne mahallin shayi don ana magana a kan giba cin naman mutum kai zancensa zuwa wani waje sawa'un yana aikata wannan abu ko baya aikata النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرام كحرمة يومكم هذا كما ينجى وانا رانا تزرمك حرام رانا أي الحج تزرمك حرام وأنت توصلين كذا في شهركم هذا أو أنه وجع لكم الحجة وفي بلدكم هذا كما أو أنه يجري مكة idan wuraren haramcin ya haɗu ma wannan ranar ya haɗu ma wannan lokaci ya haɗu a wannan gari da a kowane lokaci kuma mun sani garin makka allah subhanahu wa ta'ala ya haramta attafin zuwa a garin makka sai daga wanda yake so ya sa ya yi kiya babu ne amma da hasab abin da kai ci a bakin ciki an hana zuwa wani sata ma zai yi. mai dawo yana murna ya ji haji Allah ya tsawo inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan sako kuma karshen rayuwarsa kaga ba wani abu kenan da ya zo ya soke wannan sakon idan mutumin mutum abun kiyayewa ne abun karewa ne kamar yadda za mu ji ma a babin da za mu shiga nan gaba yake bayani ka yi kokari da shigar sahun waɗanda suke tuɗe mutuncin wani aka zo cinyewa ma'ana nan an zo cin mutuncin wani mai kokarin tuntuɗa wannan ta hanyar yi wa mai wannan na gaskiya in mai sauraro in ba mai sauraro ba ne ta hanyar ya ce masa wata jima abin da zai gaya masa game da ɗan uwansa musulmi ba balle ya shigar da gaba ko na masa mai ciwon Allah ta sa mu dace annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan gaba da ya isar da wannan sako ya sake cewa ada hal ballag saurara shin na isar sabai sun ce bala shahida eh mun ce ga ka isar ya rasulullah idan ba wani sako da Allah subhanahu wata'ala ya baka face ka isar da shi kuma dama Allah ya gaya masa in alayka illa bala ba ka da wani abu da ya sarwa ba ka da ƙari ba ka da rage kuma ta ki sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga aka ya gama isar da sakon ka bai rage wani ba bai kuma ƙara wani ba da haka ba yadda za a yi wayar da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zo a gaya maka wani sako na addini da baya cikin tattafai da malamai suka kiyaye sakonnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai aiki da shi ko ta hanyar ilhama ko ta hanyar barci wani wasu da yawa za ka samu jirgin kiri wasu azza ko wasu nawafi ko wasu nau'uka na ibada sabanin yadda al'umma suka gani ce wai su suka gani a wani koya musu ka ga shi ne ya ya kuma rutar da ni amma annabi sallallahu alaihi wasallama in ka gani a kan barci to ke dai tabbatar da kai kan abin da kai ya ka sani ya kwaɗaitar da kai ya zaburar da kai in kana kan mutanen kirki ya ma a jiki don ba zai ko kuma mutumin banza kuma Allah ka sa mu jani saboda haka wannan hadisi yana tabbatar maka da cewa haramun ne jin musulmi ko dukiyarsa ko mutuncinsa in ka ga an taɓa waɗannan to ya taɓa shari'a da ta nuna a taɓa Allah ya sa عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حدث من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة تعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو نتجت بماء البحر لما سجدت قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأنني كذا وكذا ما قلت ومعنى قد جبت أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها وهذا من أبلغ الزواج عن الغيبة قال الله تعالى وما يملك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أن حديثنا عائشة رضي الله عنها كنت أتجمل من الله صلى الله عليه وسلم إذن جاء النبي صلى الله عليه وسلم حد كل من صفية كذا وكذا صفية بنت حيي بن أخطر من بني النظيف أم المؤمنين أنا أعرف ما تم من صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها جاء يوم كيف يريد أن يكون هناك مجانا جاء يوم nisa ne na tsakanin mace da mijinta irin wasa na tsakanin mace da mijinta ya sa ta yi wannan magana amma dai annabi sallallahu alaihi wa sallama dan ya tsira ha alaiha sai tabbatar da ita kai ba me maganar da ta yi ta ce hakkuka min safiya kaza ana ya isar mata gaba da safiya yadda take kaza da kaza mana ta kimanta ta cewa ai biya da ta damu da ita ga yadda take sai ta kwatanta ta cewa ita gajera ce ta kwatanta yadda gajarsan ta yake da hannunta ko da wani abu haka wanda yake nuna hikaya in ka ja ce a kai ma'ana na kwatanta yadda wani yake kenan kamar yana nuna ashe ka kwatanta yadda mutum yake wajen halittarsa ko wajen tafiyarsa ko wajen hannunsa ko wajen wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wanda shi bai da daman gyara wannan abu haka Allah ya so shi da wannan abu ashe kuskure ne babba ko da mutum yana da wannan abu ke kenan idan mutum na da ido daya ka zo ba da labari game da shi kai ma ka kanna idon ka gano daga irin nashi ko gajenta ko tafiya yana tafiya ga yadda yake kamanta tafiyarsa a matsayinsa na a'arab ko na makamancin wannan duka gane cewa wannan yana cikin riba ashe riba akwai kauniya akwai riba fi'liya Aisha radiyallahu anha ta yi wannan da ɗaya daga cikin babati a kiyoyinta annabi sallallahu alaihi wasallam sallama bai yace mata bai mata hada babu ruwa wasu daga cikin masu wai su hadisin suka ce ta ne kafira mana aisha radiyallahu anha take cewa ba su tafiya ai gajera ce kamar ta fi ta tsayi ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi jinjina masa da sauransu duk da kuma aisha ta san matsayin da babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan bai sa ta kasa jurewa ba don ka gane cewa duk tsaftar gidanka in ka haɗa mata daban-daban sai ka ga abin da ba da su في النبي صلى الله عليه وسلم هي وعائشة رضي الله عنها والنقمة كانت في الله لقد قلت كلمة kin faɗi wata kalma cewa gajera da nuna kuma kaskanci ko kuma nuna fifiko don ka cewa da gajere don a gane shi wannan ba wani matsala ba ne don a san yadda yake wannan ba wani matsala ba ne in wani ya zo gidansa waye ya zo nema a wani mutum ya zo ya yake aka biya wani da gare ne haka a wani hutu ne haka a wani ne ido ɗaya ne haka la'alla ta san mutane da yin ka iya gane waye da wuri wannan ba matsala kamar da za mu karanta a wajen babu jawabi da ba abubuwan da suke halatta a yi ba ko a faɗi wani abu game da wani ko da mutu ne don a gane sai annabi ce wannan ni'ima da suka faɗa law mujidal bima'in wahid da za a tafuta wannan kalmar da ruwan kogi na duniya na mallajen da ta lalata wannan ruwan saboda mumin da shi sa imamu nawai ma yake fassara mallajen yake khalaqatu mukhalaqatan za ta tafuta ruwan tafutawa ya tagayyaru biha ba'du daga ɗanɗanonsa zai canza aure ko ko ƙanshinsa da shi zai na kan na saboda ɗoyinta wa kushiha da muni kaga kalma ce wacce in ka dubiye ne in rayuwar mu yanzu ba mu ma dauke ta wani abu ba wanda yana daidai da fadin Aisha radiyallahu mutum yana iya furta kalma la yuki laha ba sai ma damu da ba zai ta hawo bihi fi rajiya amma za ka nutsar da shi cikin ganga saboda haka ake za ka yi magana sai ka kiyaye za ka ba da misalin wani sai ka san yadda za ka yi kar ka yi magana ta sifar da yake nuna kai kana nuna kafi musamman a halittar da ba ke yau kansa kuma a hakan Allah ya ce yana tsawon waɗanda khalaqahu fi ahsan taqwim duk yadda kake Allah ya ce da kan khalaqahu fi ahsani taqwim a duk yadda kake ganin kanka ba za ka so a ce yau koma da ba yau koma ka ba yau koma ka zama za ka ji wannan ba a yanda kake za ka ga kai din da ne sai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa yanda yayi ka in yau an yi wani ya fi ka haske to ba ce ka je ka siyo wani abu ka shafa ka zama mai haske ba sai ka shiga cikin la'antar Allah domin ka raina abin jima mutum nawa ne yanzu maza ka ga mutum yana so ya zama mai haske mutum nawa ne ya auro mace da bakin da ya ganta yin sha'awar da a in ta zo gidansa kuma ya yare da wannan wajen ta zama fara doshi kaga wannan duka wasu abubuwa ne da yin da, kuma annabi ya abinci wanda suke canja da halittar Allah kama da ta'ala idan wani ya fika sai ya fika wani ya fika kima wani ya fika kaza wani ya fika kaza ta inda na tattalin jinni adama ke zalika ba a yi dan adam bai da wani dama a irin wannan da bai da dama a irin wannan sai ka yadda cewa fadlullah kuma Allah da ma ya na ba fadlun ala ba dan ka ga ka wani waje sai ka duba cewa ashe kai ma kana da wata falala da ya kamata ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka yadda kai ma a ce ta wani wajen kuma wani ya cika haka rayuwa ne Allah bai yi da ya ba amma ya yi mu haka don ya gaya zamu ka ga wannan a gidan annabta ba a inda kuma matar da annabi ya fi so ta yi wannan magana ya kuma kwabe ta ashe yana nuna duk sanka da iyalinka dole ka dora su a kan hanya ko an fusa kuma a biyu na musamman in kai sabon aure lokacin da ake jin ka ake jinjina maka sai ka yi ƙoƙarin dora gidanka a kan hanya wallahi da zarar ka buye wa wannan wurin martakar to ran da zaka zo ka ce a gyaru ko wallahi ba za a yi ba dole sai ka nufi su da haka ne sai ka zo wani gidan ya burge ka wani gidan kuma ka san shi a lalace wanda sai ka yi tunanin mai gidan nan bai kamata a ce gidan ya zama haka saboda ce da ya yi lokaci da ake zamanin da ake ji duk ana ji da kai ko yi ƙoƙarin ɗora gidanka a girbata ta dace domin ka baro ka ɗauko ta daga wani environment zuwa wani ne ya kamata a ga ta canja Allah ya sa mu dace ga kenan kauna da girma da daraja ba ta hana dan mutum yayi ne ka zura masa gyara ne in ka gyara masa in ka ce tushe daga alaƙa. ka kuma taimaki kanka Allah ya sa mu dace قالت وحكيت له إنسانا فقال ma uhibbu anni haqiqi insanan wa annani kaza wa kaza sai ta sake kwatanta masa wani mutumin daban da yanayinsa wajen tafiyarsa ko da abu na shi misali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ko ban so in kwatanta wani ko sa, ko kimar ko sa, ko gajardarsa ko kibarsa ko da za a bani kaza da kaza ya lissafa wani abu mai girma daga cikin ni'imomin duniya ke ba na ma fatan in kamanta wani ko da za a mulkin kyauta ne za ka nan ba ya zama larura ta a gane mutum ba sai ka kiyaye kamanta mutum so nawa ne wani zai ga wani yana tafiya sai kuma yake yana kwatantawa yana dariya kaga wannan raina yadda Allah ya yi wannan dukiya kamar Allah bai yi kima ba a nan wajen Allah ya dawo saboda aka dai cin naman mutum ko zarta shi bai dace ba ta kowace sifa wani kuma yadda imamun nawawi ya bayyana wannan wa hada min ablaghi zawaji an al yace wannan yana daga cikin mafi wato makura wajen jan kunne da gargadi game da ghiba هو النبي ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كما كان والوحي الله سبحانه وتعالى يوحى النبي صلى الله عليه وسلم يجيا وما تنفع تدفع بدنك وها النبي زي فتولى بدنك وفي خارج البيت من باب اولى الله يسامح ذلك حديث نجوى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظهار من نحاس يخنجون وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود وهو حديث صحيح وأنا حديث فيكما النبي صلى الله عليه وسلم في لوكه لاكل المعراج الخروج هنا الصعود من الارض الى السماء تاجد دقه زوا سماء اطراف وجهه كثيره في الليل وأكا حتى تكون أجلي إيه أكي أكي في وسط إسراء والمعراج لوكا تند أكا يسوكا يتبيع السماء دا ملائكة تبريد أحاديث الإسراء والمعراج يابد أبو هو جيوة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبريد daga cikin abubuwan da ya gani yace na wuce wasu mutane lahum anfarun min du'at Allah ya mutu barata amma na karfi yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum suna yaƙi suna yakushin fuskokin su da kirjin da da kansu dole su kuma suna ji suna gani za su domin Allah ya sakara jikin ya yi haka wanda mutum bai da kudura a lokacin da zai iya hana jikin kamar lawal kiyama ne yau mata shaɗu alaihim wa aiki wa arzini kaga duka wai da wasu gaɓuɓɓa ne da ba sa magana amma yau mai kiyama za ki daga rankacin kuma mutum zai kwaɓe su ya zarge su za su ce masa alfaƙa na babu da bi an Allah da ya sa shi ya yi magana yau shi ya sa ruwa mai magana to haka wayannan gaɓuɓɓa na kan Allah ya ce su azabtar da kai kana ji kana gani za su azabtar da kai baka isa kuma ka hana su ba haka Allah ya musu wannan farata suke ya kushin su, kuma haka za su yi dai ya tsaya mita fa kun man haula ya jibri kuma inna wasu waye ya jibri قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس waɗannan su ne masu cin nama mutane ba wai su kama mutum su yanka su ci nama in ka wuce su magana in sun ji labarin kayan wani abu su ma su su kara su wannan su wannan in ka dubi majalis inda muke zama da sunan hira to a zauna minti talatin mafi karanci kenan sai ka ga an ci nama wani musamman kuma idan a bakin titi ne abu ga babu sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan mu a zaman bakin kiki amma ban wurin zaman mu dabar mu duka gani za ta samu bakin titi wani lokacin kuma a kirkiri wani ababen ci ababen sha duk dai na a samu a ƙara samun nutsuwa a dawwama a wajen wanda ya wuce ma baka gani ba za a taba ka nuna mata wani ya yi dariya wani ya bata rai wani ya yi wannan wani ya yi wannan Allah ne ya kare mu waɗannan masu cin namun da suke ga abin da zai faru da cikin wata wai ya ta'una a a'rabi suna wato cin mutuncin su zargi wannan su zargi wannan abin da wani mai yi ba ma a faɗa ya yi wani kuma in ya yi ko da da kuma ya yi kuma a girmama shi ba da kuma yadda da kan je yanayin su haka rayuwar mu take da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kamanta alhiba da cin nama أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكلمتني ذكرت وأنا أفرقه وأنا بالي ba da kuwa ba don sai da ɗan adam yana jin daɗin cin nama da aka yau Allah ya maka kuɗi alamar da za a gane gana kuɗi a ɗayan abincin gidanka ka sa kai nama da wanda ba yi wani a sake yanke ke ɗaya wani da makamantan wani jin daɗin wannan da more wanda zai ya kamanta wannan da wani yadda kake faɗa kana jin daɗi to kamar kana jin Mun wani lokacin da aka kawo da wani ake yi in za ka fi zan mutane suna jin daɗin wannan hira tamkar wani da aka kawo muku ke yi Allah ya sa mu dace. Yi jiran ƙarshe a wani babu قال ابن وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعزه وماله والايام التي تعجبك مرقوده مذكرا ايوه مرقوده مذكرا لا لم يعني الحديث الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام وأجعل كل المسلم على المسلم حرام kowane musulmi a kan ɗan'uwansa musulmi haramun ne ya taɓa jininsa da mutuncinsa da dukiyarsa wannan yana nuna musulunci ya ba da muhimmanci wajen kiyaye mutuncin jininsa, da mutuncinsa da dukiyarsa wannan yana nuna kiyaye karamci da daraja ta mutane kiyaye mutuncin mutum kiyaye dukiyarsa wani yau ya zai ci bashin sa shi kenan an gama da wannan sai wani wani kuma in ya ci wannan ma an gama da nan sai wani wani kuma daga nan sai ga mutum har ya kai ga ya bar gari gaba daya a nemi shi a rasa saboda ya tara fato kunna kuma bai da niyyar ya mutum munin ko yana da kudin ba zai biya ba ga kudin amma ya cire ba ke biya ba zai yi ba sa nan da yake mafarin gari ne gudu jan zan mai biki wannan zalunci ko da ka ne dace ban Allah ya masa wadata ta shiga wani yanayi ka a rubutun mutane yayin da gaggiyar gida ta koma inda kudin da yake zai ke kokari da kamiyar kan ne zaman zo za su da kansa a kan wani kafin da yawa amma sun ce da ke kama ba za ka yi ba Allah ya samu dace wannan babin ya tsaya a babin da yake gaba shi ma yana da alaƙa da shi ko dai malam ya karkata su ne yake babu da alimi sama'il ghiba babin da ke bayani akan haramcin sauraron ghiba din Shin naman wani kuma wani ya zo ma da shi ai sai an samu wani ne za a haɗu a cin sai ka samu wanda za ka ji sarwa sakon ne za ka ji naman mata to haramun ne ka ji wa amru man sami abibatan muharramatan bi raddiha wa amru wanda ya an kawo masa gulman wani akan abin da bai dace ba ya duka wannan zancen ta hanyar yi wa mai yi nasiha wani in kaji ala fa'iha da kuma nuna wa mai faɗar wannan abin da kake ba bai dace ba wa in ajaza ba za ka iya biya masa ba da Allah ya fi ka ƙarfi ko zai ji mutuncin ka kai ba ko kuma matsayin ka bai kai ba ku yi magana da shi kuma wani abu ka manci wannan dai aw lam yaqbal minhu ko kuma ka faɗa amma ba za a saurare ka ba bai ma ji ba ba a fazalin baki yi kokari ka bar wannan wurin da ake wannan zancen in amsana mu. in ya samu zai yi in zai yi ta shi cikin da wuri ya fi Allah madaukakin zai zai ba mu gashi kuma yadda malam ya saba ne ko da babu inda aya zai koma shi ta to anan ma ya kama da wasu ayoyi da suke bayanin sifofin mu'minai na gari Allah ya yake wa idza sami'u lagwa a'radu anhu idan suka ji annabu suke wani warki wani zance da la yantafi bihi insan لا في حياته الدنيوية ولا في حياته الأخروية يا زما له جدا جد لا يأتي بخير فزي زو مكة دون الخير بدا ذاك أنفانا أنفانا كما لا شريعة الدنيا هو الآخرة يا زما له أعرضوا عنه هذا أول شيء جوية بايا وبريد wannan sifa ce ta mutanen kwarai amma wani in ya ji ana zance ko da bai ji da kyau ba zai matsa sai ya ji ko da ko ba amfani zai matsa sai ya ji kwakwam wani shi yan ji kwakwam ne wanda yake ji daɗin ba da labari ko da ko labarin yana da zubi da zai dora wa kan Allah ya ji فقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون sifa ce dai duk da mutanen kwarai wannan ya zo suratul qasas wannan suratul mu'minun wa qala ta'ala إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لو تجد أن سبحانه وتعالى جاي بيان يدي على الإنسان قدم يقول الشيء الذي يمكن ما يبا ما يبيرسا الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا يقول لكم كوبا وجعل لكم السمع والأبصار والأبوية ولم أن أبوكم كل أدوات لأجل سن الأموال الدم والبطر والبطر دم والعابة ما أنت سبحانه وتعالى إن يا سن يا مدر يسو ذاك كلمه يسو ذاك جانعه يسو ذاك صوره يسو ذاك حرره أبو يسو ذاك أبوه يسكي ألا يسكي إن الدمع والبطر والبطر أولئك كان عنه يسير لا تنجيه wannan ko ba yana nuna cewa sauran gaba kuka ba za a tambaye su ba amma dai waɗannan su ne uwa uba domin da su ake sanin abubuwa sauran gaba kun da wuce umarni za a ba su ba za ka idan ka za a tambaye ka abin da take yi da kusanka da abin da take yi da idanunka da abin da duk yadda take kawara maka na ka hararo ka aikata shi ya kamata ka tsaftace duk waɗannan abubuwa jinka ka tabbata za ka ji abin da Allah subhanahu wa ala yake so kuma yayin da ka tsaftace zuciyarka wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala da aikata abin da Allah ya koyar maka na wajibi ya kiyaye lafin biyu na sallah lafin biyu na azumi lafin biyu na sadaka Allah da kansa yake cewa zan zama makaji da kai kun sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha فقلت ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه don ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye jinsa ya kiyaye ganinsa ya kiyaye wajibabbun abin da Allah yake son shi da aikata su ya tsora da nafi biyu sai Allah ya dau nauyin kare masa gabakun da za su iya aiki abubuwan da shi zuwa ga sabon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya zama jinka ma'ana ba za ka ji abin da baya ya zama ganinka ba za ka iya ganin abin da bai su ba haka ya zama hannun da ba za ka ɗau abu wani ba ya zama ka ba za ka je kun da ake samu ba amma ka shagaltar da kanka da rayuwa abubuwan da Allah ya ɗora maka na dole ma ba ta yi balle na fira mun sha faɗa wani kadan da ya kira cikin kana azumi ya ce wa na kai ba ya kace kuwa ba ba wani fara da yake kansa da haka ne zai yi azumin sa ramadan ne ila ramadan Allah ka kiyaye in ka zama haka in ka cancanci a mafuta ka cancanci a cikin ka mutum nawa ne kuma take da haka ya zama musu ɗabi'a in ka zafi sun yi azumi ramadan suna yi suna irga shi a kullum suna kiyayewa ya yi ya wuce shi ke na ci gaba da wani abu Allah ya kiyaye Allah madaukakin gaskiya وإذا رأيت الذين يقومون في آياتنا فأعرف عنهم حتى يقوموا في حديث الغيب إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى يقول يا إنك كون الذي يكون أواتيها يوين تفسر القرآن يدسك كدامة يقولون في آيات الله ما لا يعلمون mutum nawa ne ya zama mai ne kawai dan yana jin larabci to alqur'ani ya tabbatar da ya ga dama yadda ya dace da abu da yake so in yana wajen masu kuɗi ya ga yadda yake ganin ransu ba zai ɓaci ba ko yana wajen masu mulki ko yana wajen masu wani matsayi don san abu hannu yasa ramadan na zuwa to masu sun wasa kafa mai Su mai jin dan larabci ma ya zama bukatu wai don fassarawa iya yadda abin ya zo masa yana cin nauyin abin da bai gane ba ya tambayi wani irin wannan ne wani ya mance wa matara da hau jalo waye fayi ko waye makulun din ne aka yi aka yi kai yadda aka yi da wani ya ke tona a dai wuce to ba lalle ka san alqasimu wal maqsuba sai wani ya kashe wani alamu je kawai haka akwai danganci a cikin wani Allah ya kare Allah subhanahu wa ta'ala ki in ka ji ma cikin wannan shiga cikin alqur'ani ki kaka kaka da shi faɗa abin da suka ga dama to ba a yi ma'anu ka juya musu baya ka rabu da shi kar ka zauna tare da hatta ya kubu fi hadisin gaibu sai in sun canja zance zuwa wani daban an kama wani zancen daban ba cin mutuncin addini ba ba cin mutuncin masu addini ba ba cin mutuncin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala domin wani zai ɗauka abun ji alqur'ani kadai ɗaya, tsaya kuma Alƙur'ani ba sai aka ce wayannan bayin Allah ne addinin Allah suke kiyayewa ka samu da wani bayin na na cin mutunci da zakin su in har za ka iya nasiha a daina to ya fi dace ko ba za a iya ba fa to barin wajen ke yi masa alai zo za ka samu wasu burin su buɗe fashin malamai da zaki ta ci musu wani ya duba laifinansa ya duba ka tobarar da yake yi a rayuwa sai abin da malami ya aikata la'alla kuma ba na abin girki ba duk da cewa dai laifin sunan da shi kuma kowa da irin jinsin laifin da in yayi zai girmama isa ka ga ai malaman hadisi suke da tsanani yau kai malami ne kawai wani ya zo ɗaukar hadisi a ne daga kana shan rage a kofar gida sai yi fana kawai yawa malami kuma na shan rage a kofar gida kai ba to malamai nawa za ka suna shan rage suna tafiya a zamanin nan sai kuma malami ya sai na yana tafiya da shafi shi ba damuwa wuce ne domin ruwa ta faɗi idan ilimi da malunta wallahi wani abu ne da yake bukatar sai ka shirya masa sosai sai ka yi ba ka shirya masa sosai ba da yawa ne ka sanya baya baya ke mu ne kun ka kankani zai fi yi girma su. Allah ya ba mu dace yayin da ta ga ana wannan an ce kai dan shi ka kama wajen har kai sai shiga wani zancen ba ba in ma yadda ka ke ba in shaitan yi mantar da kai ba domin kan kullum ana barna so yake a taro a ƙara yawa ka san ba kin ma amma ka zo sai ya sama daɗin zancen wani ma sai ya a zan ji ne don kare kai zan ji ne dan kar abin labari zan ji ne dan kaza da kaza to me amfanin ma a baka labari ko kuma kai yanka ji me amfanin ka ba da labari وهو تسمع تدري وتدري اليك وتسمع ولا تقل بعد الذكرى مع القوم الظالمين تسالون يا ما تنادى فاتنا لا يعرف الرزق الخالقين يمي ومثلنا اعوذ بالله ثم اتنا اعوذ بالله من الكلام تعالى سبحانه وتعالى يقولون ما لا يفعل وما لا يعلم عن الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن أصحابه الله لا يوجد وقلنا قال لا يوجد لذلك الله تعالى ويقال إن كامل وجدنا الآيوي في جنس وعزين وإذا كامل عزين أشيرون وجبع إلى أبو يجب على أن يكون babu karanta guda ɗaya ne ba a yau ne za su nan gaba kuma ce mutu da a cikin na farko a wannan babu ya ce wa an abin darda رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه رواه الترمذي وقال حديث حسن wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man radda an irdi abi wanda ya kare mutuncin dan uwansa musulmi kenan jafa an akhihi bil iman wal islam amama man yajtabu tun da yazo yana jin naman wani yana faɗan wata magana mummuna akan wani kushe kika ce wallahi gaskiya ne wannan bai yake ba ko wannan ba haka yake ba wannan ba sifar sa bane ka san shi a tsawon mutanen kirki a zo a mutu wani abu da kaga yayi sabanin wanda ka sani yana da kyau kai maza ka ce kai wani ba zai yi wannan abu ba me ya hujjar ka saboda ya mutum kirki ne muna fadawa da shi a kun kaza da ku kaza da ku kaza yaushe ma ya samu lokacin zuwa kun kaza har ya abu kaza wasu kuma sai ka samu kamar yadda zai na kyafata malamai suke duba la'alla motar malami zai gani a wani waje la'alla ba ka suke ma aka ba ja shi kuma ya dauka ya canje kuma ya fito wani waje ya ajiye ta wani ya zai ganta a wajen a wannan motar malamai ne shi ke nan kuma a malamai ya shiga nan gudu wani ma zai zauna ya samu wani gefe ya zauna ya ja kawai sai ya ja motar nan in kuma ya zo ni da wanda ya kuma ya ji kunya zai ta zai kuma yi wa kansa adalci ba ya duba ko kowa ya je samu wannan zai ci wallahi ranar na zama wata kafin ka ya kama a rumfunan nan amma da aka ya zo ba ma iya yi wannan ko ka zo ya wata hanya zai yi galibi hanyar mutanen banza ke bi ko wani gun banza ke zuwa sai kuma la'allahun ya fi zama ma ke kotu don zuwa kuma ta bukata zai ka gudu shi ke nan da a da za ka zuwa ne shi ke nan kuma ka zama memba to duk wanda ya ji an faɗi wani aiki juna ga mata wani to yi ma zai kani wane kam za zai wuya ya yi kaza zai yi wuya ya ce kaza haka kuma idan wani ya so ya raya wata bidiyarsa zai iya faɗo wata magana ya ce masa malam wani ne ya faɗa saboda ya san kana girmama wannan malamin kana karanta littattafansa wani sauki ka ce kawo min littafi ko kawo min wajen wallahi wani ya kama sai ka gaggabu amma ba bai fahimci abun yadda yake ba larabcin naki bai kai ya gane gumba ba kuma ya ce ya fahimce shi bai bai kuma yake na magana zuwa ga wani dan bai gane ba to yasa mujarrad larabci wallahi sai ka jaji da shi sa ko da yake muke bayani wajen kiyaye kuɗin abu da kuma kuɗin yadda yake shi larabci yana da harufa masu kama da juna mun sha faɗan wallahi wajen faɗan da zai ka faɗi wani abu daban kuma a ce a fassara shi daban kuma zai zama wani abu daban wani ma ga yadda yake duk da jama'a addini nan da yawa wasu ba wata yi wani an kira shi mabni ne majhul kai ka ce ka karanta shi mabni ne ma'lum sai ga wani wajen ya kifasta ruwa mata kai ta kai kogo ko da shi zuwa ka tambaya karshe shi ɗan ya gaya ba fasara yadda ya mata idan ke fasara shi yadda ya mata zai zama ba haka ba ne sa ba su gina da zai yake zuwa ba mu lana ku za mu yi tabu wanda malamin sa shine littafin sai bude ya gani sai ya gaya mutane to kasura kafa ubu wa kallon sawa kuskuren sa zai yawaita kuma yin da ya zai zama kaɗan zan misali kuma suna nan barkatai yanzu Allah shi ya san yawan to yayin da aka ci mutuncin wani ka kare ka nuna kariya ne wannan abu ba haka yake ba ka kawo hujjoji wanda ake gaya wa suka gamsu radiyallahu wani wajhi na kai ma Allah zai kare fuskarka daga gida wuta ba kuma fuskar kawai ba kai su din wato kafinka ai kubira ba'd wa da bihi kull mun Allah bai shi da wani ba'd na mutum wa huwa qadirun ala zalik amma dai wannan yayi nesa da adalcin Allah subhanahu wa ta'ala ya wa wani ba'd na kai sa ki cikin ni'ima sauran kuma yana cikin wahala a wannan yayi nesa da cikin falalar Allah yasa ina tuna shi hafiya rahimahullah da aka tambaye shi game da ladan da ake samu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ce to wanda yake haraba fa ya shekara ga zai samu wannan falalan wanda yake ciki sai ne falalan Allah ta wuya ku yi sahu da mutum kafada da kafada wannan na ciki ne kana daga kofa daga waje kuma Allah ya ba na ciki ladan falalan masallacin annabi sai ya hana ka falalan Allah ta wuya saboda haka dai Allah subhanahu wa ta'ala ya babu ikon al'amuru bil ma'ruf wallahi anil munkar a injina to da yawa idan muka ji ana cin mutuncin wasu wani ya sani sai dai ka biya koma gefe kuma yana cewa ka ka ji wannan ne cin mutuncin wa wallahi duk ƙarya ne amma ka kasa gaya wa mutane su gani dan mutuncin wannan din ya zauna a idan ka kasa to ga falalarsa Allah ya bamu shi wani Allah ka ba mu ikon dajewa Allah ka hana mu cin da ɗan uwan mu cin naman ɗan uwan mu Allah muna roƙon ka sa mu ka ji ana yin wanda ba mu ikon da Allah abin da muke yin kyau a yau ka sa ki biyu na al'akari da muke yin kyau Allah ka yafe mana sallallahu alaihi wa sallam za ka yi tafiya ba jan annabi yana tafiya ba sai dole kai ma ka yi tafiya kuma kowa da yadda Allah ya tsara masa yadda zai yi tafiya da haka ba ka cewa bari mu bar yadda Allah ya mun tsarin tafiya da irin da ne ko da irin da malam ne ko da irin mun malamin gurguri ba kai ma ka zama gurguri sai ka yi tafiya da nan kuke an ce ya tafiya malamin na ne haka ba a yi dace su baya daga cikin abubuwan da aka ce su da koyi bal ma galibi in ka ga mai koyi da malamin a wata sifa ce mai nuna kamala shi ma wai dole ta ni ne ke daga nan zai ce shi ma malamin ya zo kun sane mai ilimi ba na uku ba na uku shi ya zo ya kasa jurewa amma dai su malamin nan yana da kyau mu kiyaye wannan baya daga cikin wuraren da aka ce su ne mai aiki Allah ya kula mu da shi kai haka in da niyya mai kyau ne da dan dama dama in ba niyya mai kyau ba kuma ta ga shi da su sannan kuma annabi da kansa yake cewa ban so in kaman da wani abu ko da za a ba da wani abu da za da kaza kai dan ne za ka yi ka kawai Allah ya samu Thank you. ba gobe ba ne an kama shi dalla dalla a yi cewa muke allafu ma la yanfa'u ka fi duniya wala fi akhirah ya ishe ka abin da ba zai ma amfani a duniya ba ko ba zai ma a lahira kallo zai ma amfani to sai na lissafo wa ɗaya bayan ɗaya abubuwan da ba za su ma amfani ba wa ya gaba da duk sai ma ta sani wani ismu ma haka fi nafs wa taraddada fi nafs ba mu akwai mutumin da yana kallon abu a wayar sa tana zuwa kusa ma zai koyi da yasa dan ba ita ce zai bude mai jawo na tilawa ne da zo gani ya koyi zai bude ana aikin tawafi a ta'aba ya koyi mata sai ya san ba kyau to aka ce abun da ba kyau shi abun da ba ka so wani ya sani wa karita an yasfali alaihi na wani sai ya kulle ya kulle ɗakin ya kulle ko'ina ya tabbata ma ya kulle kofa don gama sai ko ya da jikin zai yana kafin ya san ba kyau ya ka wannan duk yana ciki Allah ya yi نعم تعطيني أكبر ولكن أن يكون هناك أي من قوم har yana kan yi kai ba za ka rasa amma dai ya so mu na da ya tare da mu in ya kai ma yi muku kyakkyawan da kuma ka kabar da mu da dace kuma ka kawo ta nan ma ba da dace ba ran ya ce wani ba da ko abin da ku da wannan yana magana a ikhara da aka ji ma ya ga abu da nan ko ikhara ne yake a daidai wannan gaba ne mutum yake faɗar addu'a ya bukatar ai ka karanta hadisin istikhar amma ne ga yawa اللهم اني استغفرك بعلمي واستغفرك بقدرتي واسالك من فضلك عظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كان هذا الامر ان كان هذا الامر هذا اللي كنت الله ان الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فينزلني ثم بارك فيه فاصبرني وانزلني ثم بارك فيه وإن كان هذا الأمر يتفقه أول رواية كما في واتيه ليس يتفقه أمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عني ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به ولا جميع أقول في الدين sannan ya ce a cikin tafiya bayan ta shahu akwai wani addu'a da ya halatta mun sha mata wani akwai addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce gare mun tashi daga abu amma mun ya hawo mun da min azab jahannam wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min fitnat al-nabiyyi tajaahu min azab al-qabr gare mun tashi daga wadannan haka kuma sai na Abubakar radiyallahu anhu ya roki Allah ya roki Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya mun wata addu'a da zan rika yi a ƙarshen sallah da bayan tafiya sai ce ka suka cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira faghfir inna innahu la yaghfiru dhunuba illa Allah ya samu kafin mu wuce da addu'a da kuma abubuwan da muka saba muke darasi da shi akwai wani sako guda biyu masu muhimmanci sako na farko har ga ta yi lokaci a kan da maganar waya mun sha faɗa don Allah mun tashi zuwa darasi ka zo da wuri ka sa wayar ka a caji to ka tabbata ka sa ta a caji kuma ba za ka iya kashewa ba mun sha faɗa ba ma wuce awa guda ka iya kashe bayan awa ɗaya ka samu nutsuwa ya fi ka cutar da wasu sannan ko bai daga cikin kusuri ka shawwace wuri gaba ɗaya kai kana kusuri wayar ka na waya wayar ka na ƙara wai kushuri ne ka kasa ɗauko da ka gashi wannan kuma ka cutar da wani bayi hatta limamin da ke sallan ka shawwata shi wanda kuma kushuri wani abu ne da ake nema a sallah saboda aka da Allah ku daure da cewa waya na tsara sai ko da ba ta ta bace tana kusa da kai ku baya haduwa karatu al alqur'ani da wace-wacen shi na wasu wakoki a wani wanda za su damu jama'a kai ko karatun alƙur'ani ne wannan ma zai fi shiga cikin karatu su mana da lajjatu da'ima ba ta yi kwata wani cewa bai dafi ka sa alƙur'ani ya rike gaya maka a gidan haka idan Allah ku ji a yau wannan ya faru yau kuma yana faruwa da yawa a wurare da yawa wani wayar da ba ta salihu ta wani za ta yi gara amma hakan ba zai sa ya ce ni ma fatawa ba ta ba wani ni ma zan fata ta wai duk da ya gama sallah yana kudu wallahi wannan ba kudu ba ne dan za ka fita ne kuma ko ba ta ka bace yana da kyau in kana kusa da shi Allah ya ba mu da shi a abu da ko na biyu shine akwai bawon Allah da ya zo ba kuma ya samu da harbi ba amma dai na san ishinsa na kuma karanci ishin cewa zance ne mai bukatar neman taimako a cikin gaggawa wanda ɗalibi ne yana karatu kuma karatun nan yana da muhimmanci a tare da shi da al'umma musulmi da yake la kuma ya da ke rage taimaki al'umma dalilin yin karatu ke kuma ya zo ƙarshen shekara al'amura sun yi da dagulewa kuɗin da zai iya kammala karatu ina neman kaɗa za a yi asarar wannan karatu ke shekara uku da rai saura na ne ya da rai saboda haka a karan na ba sa yi ba amma bai ma san zai yi ba yace zan yi amfani da wannan dama roƙen uwa al'umma da ni da su duka da gwamo da titi da naira za mu iya ce ko rayuwarsa da wannan damuwa kuma zai iya zama alheri ga al'umma gaba ɗaya saboda haka taimakon da aka saba nema yau na wannan ɗalibi da haka sun kana ba da naira hamsin to da wuri ka ya zama ɗari in ka zo da goma ne in za a baka canjin goma ya kuma yau ba za a baka ba ka yarda da wannan Allah ya sa mu dace wani yanka zo da dari a bashi wani yanka zo da ashirin a bashi goma to ka yi kokari ba sai dole ba ba amma sai ka yi kokari wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni man farraja an mu'min kurbatan min kurab dunya farraja Allah anhu kurbatan min kurab yawm al-qiyamah Allah ta ba mu yi ko dace da sa kuma ya zama sanadin da jikoki da al'umma ga mata karatun da yake Allah ta sa yi wata amfani ya mana amfani da fata saboda haka an yi da sallah za a nemi taimakon da aka saba da fatan Allah ya tsara da kai da sanya masa waɗanda ba su da lafiya aka saba su waɗanda suke jarabawa suke tunkarar jarabawa ko suna cikin yadda Allah ka sa su jaraba da kyau Allah ka sa su karatu da amfani Allah ka sa su ci wannan jaraba Allah ka sa karatu da amfani da amfani al'ummar Allah na roƙonka wannan kasa ta mu tsara zaunan mana da lafiya masu kuri da dabaru dan su ga sun goda da wannan kasa da al'umma cikin da Allah ka wasu da wannan Allah ka nuna mana ikon ka akan Allah muna roƙonka da da Allah muna wannan zaɓe da yake zuwa Allah ka zaɓa mana wanda shi ne a dalilinsa al'ummar musulunci za ta dawo cikin zuwa da kwanciyar Allah muna roƙonka wanda dukkan cinsa ba zai haifar da wannan ba Allah kan ka ba da wannan ba Allah muna roƙonka kai mana agaji kamar yadda ka zaɓa Allah muna roƙonka ba da mu jagoranci wannan majalisa mun san shi mun san halin da yake ciki Allah ka fito mana da islamin Allah ka yayi mana wannan kunci da yake ciki Allah ka bar wa iyalan abubuwan bakin da suka Allah muna da kuma ya kaso mu ka tsara musu albarka ma'aikatan gwamnati Allah ka ba su ikon yin aiki irin wanda kake so Allah ka ba su ikon adalci cikin aikin su sa albarka cikin aikin su masu iyali ka ba su ikon adalci cikin iyalan marasa shi Allah ka ba su masu jarabawa Allah ka sa su suna da yin albarka wannan da gina ba a cikin اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن جماعنا ومن موتنا ونعوذ بك اللهم ان تجعلنا من اللهم انت ولينا في الدنيا والاخره ووفقنا مسلمين واشركنا من اللهم رحمتك نفسي ولا تكلنا الى انفسنا قرة اعين ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين اللهم انت موجود اللهم اعطنا انت منصرا على اللهم محمدا وعلى اله وصحبه وسلم واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد